guda wannan yana ƙara nuna mana cewa duk inda ahlus sunna yake a duniya to ko da guri yayi nisa ko ƙasa ta bambanta ko jiha ko guri ko wurin aiki to dai aƙidar ɗaya ce tafiya ɗaya ce babban makasudi shine sunna ta ɗaukaka kuma ahlus sunna su ci gaba da yada aikin sunna Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan sunna a ah, lokacin da dr muhammad ali yunus yake gabatar da jawabi sai nake tambaya na kusa da shi wai shi matansa nawa yau saboda ita irin wannan muhazara ya kamata ce wanda zai gabatar da ita shi ma yana cikin layi da haka wanda zai ta'aliki da wanda zai ƙarin bayani da wanda za a ba shi kujera ya zauna ya kamata a ce yana da mace fiye da ɗaya in ba haka ba duk mai mace ƙasa da ɗaya sauka ƙasa a sannan abu na biyu wannan maudu'i ne ba da tattauna shi domin gaskiya maganan ƙarin aure karatu ne da ya kamata a ce ma an buɗe makaranta an shigar da mutum aji an koya masa waɗannan matsaloli masu tarin yawa su ma matan a shigar da su aji an da su menene ƙarin aure me hikimar ƙarin aure menene fa'idodin ƙarin aure gare ta matar takama wacce za a aura da wacce aka aura da wacce za ta shigo da wacce ta shigo da wacce aka sama sannan da mene fa'idodin ƙarin aure ga su kansu al'ummar da ake ƙara auren a cikinsu sannan mai fa'idodi da amfanin aure ko ƙarinsa ga waɗanda wato da ɓangaren lafiya da ɓangaren zamantakewa kowa yana amfana idan ana ƙara aure kai har masu sana'ar gado sukan amfana idan ana ƙara aure don za a ƙara yawan gadaje sannan kuma akan ƙara wa al'umma toshe kafa mai yawa ta ɓarna idan ana ƙara aure kuma duk rigimar da za a yi ɗin nan a cikin gidan aure to ta, tana da amfani ita ma domin ko ba a yi ta aure ba za a yi ta a waje so da haka akwai hikimomi ma a cikin mutum ya tara mata da yawa ɗin sannan kuma ya zama kowace ta zo da irin halinta da ɗabi'arta da shekarunta da gogewarta da halayenta adam mutum yake koya shugabanci mutumin da yake da mace fiye da ɗaya nan ne zai gane yadda ake shugabanci idan aka samu mutane mabambanta zaka auri mata guda biyu ɗaya mai ilimi ɗaya mara ilimi to za gane bambanci tsakanin zama da mai ilimi da mara ilimi sawan ilimin nan na addini ne ko na zamani sannan zaka auri mata guda biyu mai shekaru da mara shekaru ko kuma ka haɗa ma wata ƴar ƙaramar najeriya a cikin gidanka ka ɗauko ba fulatana ka ɗauko ba barbariya ka ɗauko ba yarabiya ka ɗauko ibo kaga an yi wazobiya kenan shi ma wannan akwai hikima a ce an haɗa irin wannan wato ɓangarori a cikin gidanka sannan ta ɓangaren abin da ya shafi ma halaye da ɗabi'o'i mutum zai ga bambanci tsakanin ɗabi'o'in mata zai ga bambanci tsakanin halayensu tsakanin yanayin zamantakewa da su matan idan suka haura haka akwai wani a kesu da aka taba kawo mana hisba kan bambancin girman rago ita matar waccan da aka yi sunanta an yanka rago ashe ta lura da girmansa da tsawonsa da to da na ta haihuwar ya zo sai ta ga ragon bai kai girman wancan ba shine ta tada rigima har aka zo hisba lalle sai an je an canzo wannan rago girmansa ya kamo wancan ya ce to lokacin da aka yi wancan ina da hali shi ya sa na yi birkeke yanzu kuma ana cikin wani yanayi shi ne mata ɗan abin da ya sauwaka kan wannan ma sai da aka rigima a kan bambancin girman rago na suna sannan akwai rigima haihuwa wata tana haihuwa ko ta ba ta ga damar maka tsiya sai su dinga gasa haihuwa wannan ta yi bakwai wannan sai ta kamo ta wannan ta yi takwas wannan sai ta kamo ta su da ka nan da nan kafin ɗan lokaci ƙanƙani sun cika maka gida da dakarun suna wannan ta ɓangaren wannan ci gaba ne sannan wacce ba ta haihuwa ko mai haihuwan maza kawai da mai haihuwan mata kawai sannan kuma 'ya'yan su zo su ma jarabawa ta ƙaru ka samu masu ƙoƙari da marasa ƙoƙari wanda kuka shaƙu da wanda ba ku shaƙu ba masu jin magana da marasa jin magana mata da maza su ma waɗannan sai wata jaraba ta zo su ma cewa adalci bayan na mata kuma ga na 'ya'ya to waɗannan duka ilimi mutum yake ɗauka da karatu idan ya samu kansa a cikin wannan yanayi don haka babban abin da za a yi shi ne dukkan majalis ɗinmu da marakis ɗinmu ya zama akwai wata cibiya da aka buɗe kuma aka wallafa littattafai waɗanda za a ba wa ma'auratan tun farko halartar ta sha faɗa cewa komai ka zo yi sai an ce ka kawo shaidarka amma ban da aure komai sai ka kawo shaidarka iya amma ban da aure aure ne kaɗai za ka zo nema a baka baka iya ba ko ba tambaye ka ko ka iya ko baka iya ba shi kaɗai ne ake wannan to ya kamata yadda wasu ƙasashe suke tilastawa ko suke ba da shawara cewa a buɗe gurare marakis waɗanda ake tadrib na na ala zawaj duk wanda zai aure ya halarci wannan daura ko wannan samina ko wannan course wanda za a yi masa bayani akan ma menene aure me hikimar aure me fa'idodin aure me matsalolin aure me jin dadin aure kuma jin dadin auren nan fa shi yafi muhimmanci wasu lokuta bayan hukunce hukuncensa amma sai kaga mun fi tsayawa a hukunce hukunce ba ma magana akan wato ita kanta dadin rayuwa auren da amfanin da ke cikin rayuwa auren da kuma gamsar suna da miji wanda ko da bai da hali to yana da ƙarfin zuciyar da yake so ya ga cewa ya fitar da su kunya ya kuma kyautata musu su da waɗannan abuwa guda biyu hukunce-hukunce na shari'a da kuma hukunce-hukunce na kyautata wa iyali da faranta musu da ba su lokaci yanzu wata mata ta taɓa zuwa ta ce min malam mijina mata uku gare shi amma baya mana adalci sai nasa aka kira shi matanka ta ce matanka uku baka musu adalci ya ce wallahi ni ɗaya nake da ita kadai kaɗai ce na ce to cin ce uku ne ta ce eh uku ne da talabishin da wayarsa da ni ta ce lokacin da yake ba wayarsa ya fi lokacin da yake ba ni ya fi wanda yake ba ni saboda ka ina so a yi adalci akalla da ni da wayarsa tunda ta zama mun kishiya a raba mana lokaci daidai ita to kaji wata mai hikima to yanzu kaga babban abin da mata suke kuka da mu shine mukan yi amfani da wayoyinmu fiye da yadda muke ba su lokaci da yadda za mu hira da su da yadda za mu zauna da su da yadda za mu fahimce su da yadda za su fahimce mu da yadda za a tattauna da yadda za a ware matsaloli in sun taso duk waɗannan abubuwa ya kamata a ce mai gida ya ba matansa isasshen lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wasu al'adu guda uku ko sundoni guda uku sallallahu alaihi wasallama sunna ta farko shine duk sanda ya salla asuba ya zauna zai yi azkar har zuwa ranar da rana ta fito sai tashi ya salla raka'a biyu daga nan duk matan nan gabaki ɗaya sai ya kewaya su ya je ya suka tashi ne abin da ya kawo mana cewa to shiga ɗakin wata ba ranan kwanan wata ba mai hukuncinsa to ga yadda annabi sai ya bi su duka kowace ya kika tashi an tashi lafiya ba wata matsala ya shiga gidan wannan an tashi lafiya ya shiga gidan waccan an tashi lafiya wannan shine karo na farko da yake yi isa na na aisha tace lokacin da aka mata kage sai ta ga bambanci a fuska annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce kaifa tiku ya tsaya daga bakin kofa ce kaifa tiku shiga ta farko kenan shiga ta biyu bayan la'asar bayan yi sallar la'asar kuma zai sake zagayawa duk sai ya je ya duba waɗannan matan ya ga yaya lafiyarsu yaya suka wuni wancan wancan ina kwana wannan ina wuni amma mu yanzu mutum kamewa yake yi a cikin ɗakinsa a zo a gaishe shi shi kuma annabi shi yake zuwa ya gaishe su mu kuma kamewa muke alaji ya kame ko malam ya kame ko sarki ya kame ce mu je a gaishe da malam ko a gaishe da alaji shi za a zo a gaishe shi shi shi aka ba amana amma su da aka ba su amana su suke zuwa su gaishe shi to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake zuwa ya ga ya suka kwana ya suka wuni sannan shiga ta uku da daddare kafin ya tafi ɗakin wacce za a take da kwana sai ya bi duka ragowar matan gabaki ɗaya shiga ya kuma yaya za su kwana ko kuma ya gayyato su ɗakin wacce take da kwana ai hira idan aka hira daga nan kuma sai sallamu kowace ta koma bangaranta kenan kamar da alhafiz ibn hajar asqalani ya kawo fatal bari cewa shiga annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗakin matansa kullun sa uku yake kullun sa uku wannan zai sa tunda suna da yawa in aka ce za a bi lissafin da muke yi kwana bibi ko kwana ɗaiɗai ko kwana uku uku wata kafin a zagayo sai an yi wata biyu ko wata kwana talatin misali kwana uku uku su tara to kaga wannan ya kamata mu gyara cewa idan muna da mace fiye da ɗaya kowace tana da haƙƙi aƙalla a shiga gurinta a gaisa da ita a ga halin da take ciki a kuma tantance sannan matsala ta biyu shine matsalar abinci ko matsala haɗa su a gida ɗaya bai kamata a haɗa mata a gida ɗaya ba sai da izinin su. kamata ya zama kowace ko dai gidanta daban ko ɓangaranta daban a'a ba sakin maciji zan ba a kara makalla <laughs> zan rike kan a kara makalla na rike kan ai na rike ai na taro shi eh, wato da na sakin macijin sai na taro shi na rike kan eh nace gidan biyu ko a gida ɗaya mai ɓangare biyu ko a ɓangare guda <laughs> mai banɗaki biyu <laughs> almuhim dai matakin farko inda hali ya zama kowace ɓangaranta daban in ba hali matanmu sun saba ko ma sharaɗi ba sa faɗa sun yarda su zauna a gida ɗaya su tarayya a ban ɗaki ɗaya su tarayya a kicin ɗaya su tarayya a tsakar gida ɗaya wasu ma su tarayya a cikin falo ɗaya kako wanda ya gaya mun ma matansa sun yi tarayya a cikin ɗaki ɗaya saboda ɗayar ya kasa biyan kuɗin haya ɗayan ɗayan ta ce to ta dawo mana tun da ɗaki biyu ne a gidan sai zama mu muna ɗaki ɗaya kai kuma kana da ɗaki ɗaya naka wacce take da kwana sai ta zo ɗakinka to kaga matanmu imaninsu ya kai imani ta da suke yadda kuma Allah saka musu da alheri eh <laughs> na biyu kenan na uku maganar tafiya tafiye-tafiye tsakanin iyali shi ma yana da sigogi guda uku hanya ta farko shine yin ƙuri'a In dai ba a coja ƙuri'a ba wata ta taɓa kamun ƙarar mijinta ta ce malam duk sanda aka yi ƙuri'a take fitowa duk sanda ya kada ƙuri'a wannan ce take fitowa na ce to ai ƙuri'a kenan ai ƙuri'a ko za ka ci so goma in dai an yi ta ba a yi coge ba kuma ba a yi mai kuke kiran samala wajen wajen ƙuri'a wajen jefa ƙuri'a <laughs> <laughs> in dai an yi ƙuri'a daidai ko da na ta zai fito so goma ko so ashirin ko so talatin ba a zalince ki ba to ya ake ƙuri'a eh rigin ko ya ake ƙuri'a idan kana son kai tafiya kana da mata biyu ko uku ko hudu kana son kai tafiya da ɗaya ya ake yin ƙuri'a wa ya taɓa yi a nan gafa ta malam ya ake yin ƙuri'ar nan eh na <laughs> domin ko ta ƙuri'a da muke yi a hisba yadda muke sai mu yanka a4 ɗin nan sai mu yanka ta idan muka yanka ta takwas ko hudu sai mu rubuta abin da muke so a jiki in mutum ɗaya ake so ya ɗauka sai a rubuta abin da ake so na mutum ɗaya ragowar sai a basu blank babu komai a jiki sai a nan naɗe a nan naɗe mutum goma ne misali mun samu kujerar haji muna son mutum ɗaya ya tafi a cikin mutum goma to a jikin takarda ɗaya sai a rubuta haji guda tara sai a ce gida gida gida gida gida sai a nan nannaɗe a nan nannaɗe a nan nannaɗe sai a saka a cikin kwalba in aka girgiza sai a juye su akan tebur sai a ce kowa ya ɗauki guda ɗaya in ya ɗauka ba zai buɗe ba in ka aka gama ɗauka sai a ce to kowa ya yarda cewa a ƙuri'an nan babu coge kowa ya yarda da hukuncin Allah game da abin da ya buɗe ka yarda da abin da ka buɗe in kuma za ka yi musanya da ɗan uwanka ba a buɗe ba a yi yanzu kuna da dama amma yi canji wani ya karɓi ta wani duk akwai wannan in ba a buɗe ba sai kuwa ce ya gamsa mu to kai na farko buɗe da bismillah bismillah gida aje bismillah gida aje bismillah haji Allahu akbar to kaga misali mutum zai yi tafiya wata ran zaka ga wannan ya kamata kai sai ka rubuta musu takarda su hudu ba takarda saki ba ce takarda ce ta ƙuri'a kowace ta ɗauka wacce ta buɗo tafiya tafi da ita aka sake yi ta ɗauko tafiya aka sake yi ta ɗauko tafiya aka sake yi ta ɗauko tafiya ko ba coge wallahi rabanta ne kawai naiwa tana tsayuwar dare tana haɗawa da istighfari sai Allah yake ba ta sa'a take ɗauko mai cin nan ba yi zalunci ba hanya ta biyu za ka iya jeranta tafiyar wasu haka suke yi sai ce to tafiya ta farko za a yi da ke tafiya ta biyu za a yi da ke tafiya ta uku za a yi da wancan da wancan haka sai ya raba tafiya zama zagaye yake yadda yake zagayen kwana haka yake zagayen tafiya to wannan shi ma in matan sun gamsu da haka shi ma babu matsala sannan hanya ta uku ka ba su dama ka ce ina son zan yi tafiya zan yi sati guda ina hajiya wance ina hajiya wance ina hajiya wance ina hajiya wance ko malama wance da wance ku bani ɗaya daga cikin ku mai tafiya da ita ku je ku yi mitin ku shawara ku zaɓo min ɗaya kai kuma sai ka shiga ɗaki kai ta addu'a ko zaɓen zai faɗa kan wacce kake so ka tafi da ita ake to yaya ke kin ga kina da yaya da yawa ko ni za a tafi da ni ta ce a baranke daɗe wancan fa da ke aka tafi to yanzu yaya mun ban miki ta ce a ni kuma na ci girma a bawa wacce ita ce karama a a bawa wacce ita ce ba ta da matsaloli da yawa to sai su yanke shawara su ce mai gida mun yi shawara mun bawa wancan tafiyan nan ya ce to na gode Allah saka muku da alheri kuma insha Allah za a yi muku guziri mai kyau to kaga wannan shi ma kau da da matsala ne da kuma sauƙaƙa wa kanka rigima maimakon ka zaɓa da kanka in ka zaɓa da kanka ragowar baka tafi da su ba mafi yawa akan samu matsala wasu ga cewa ta haka ana wato zaluntar su sannan abu na uku shine dangane ga abin da ya shafi bambancin gurin aiki da yawa mata za ka ga wanzu suna aiki abuja yakan zo ya kwana biyar a can ya kwana uku a kano yake ko a kaduna ko a wani guri sai ga wata na samun kwana biyar wata na samun kwana biyu to ragowar kwanakin da ba a samu ya za a yi a cike mata ko ko yadda ne sa ake haka wasu matan su suke yarda misali tana aiki ko tana da 'ya'ya tana kula da su ba za ta iya tashi ta koma can ba sai kaga ta haƙura cewa a zo a yi mata kwana biyu ko uku waccan aje a yi mata kwana hudu wannan maslaha ce tsakaninka da matan kan an samu wannan fahimtar juna za a iya daidaita wannan abin da ya shafi bambancin kwana din da kuma bambancin abin da ya shafi wannan haƙƙin to matsalolin dai waɗannan su ne a taƙaice muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda aka samu kuskure kuma Allah ya yafe mana shi kuma da ya ƙara aure ban san na ɗaya ne ko na biyu ne ko na uku ne ko na hudu ba ne to koma dai na nawa ne Allah ya bashi zaman lafiya da su Allah ya haɗa musu Allah ya haɗa masa kansu Allah kuma ya ba su ikon yi masa biyayya shi kuma Allah ya ba shi ikon yi musu adalci Allah kuma ya zaunar da mu lafiya Allah ya gyara mana ƙasanmu Allah ya ƙara mana alkhairi a ciki wanda duk suke da aure Allah ya ba su ikon riƙewa wanda ba su yi ba Allah ya ba su ikon yi wanda yake da ɗaya Allah ya ba shi iko ya yi biyu wanda suke da biyu Allah ya ba su iko su yi uku wanda suke da uku Allah ya ba su iko su yi hudu wanda suke da hudu Allah ya rika musu Allah kuma ya kawo arzikin da za a rike su a yi ta aure mun fi so mu ji ana ta ɗaura aure ana ta ƙarawa saboda mata suna da yawa kuma akwai buƙatar duk a aure su mace ta ce ita ba za a yi mata kishiya ba amma tana so kuma yadda ta auri mai aure amma ita kuma ba ta so a karo mata aure to ƙarin auren nan yana da mahimmanci ga wanda yake da halin zai rike zai cika ƙa'idodin da aka faɗa ya ƙara aure domin ka abin mata marasa aure sun yawa suna nan tili wasu gama jami'o'i suna nan zaune wasu nan sun kama aiki wasu zama likitoci wasu alƙalai wasu ma'aikata iri-iri gashi nan suna bukatan aure to da a dinga yin aure yan uwa kuma ai kokari ai sana'a a kama aiki a kuma nuna halaye da ɗabi'o'i na musulunci a lokacin yin auren da bayan an yi auren da lokacin rukun auren Allah ya bada zaman lafiya subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu